A yanzu haka dai al'ummomin da ambaliyar ruwan makwa a jihar Niger Najeriya ta shafa na ci gaba da kokawa akan kasa cika masu alƙawallan gina masu gidaje da gwamnati ta yi. Ambaliyar ruwan ta makwadai da ta faru a damanar bara ta yi sanadiyar asarar ɗaruruwan rayukan jama'a. yayin da wasu mutane sama da ɗari biyu suka rasa gidajensu. Malam Mahmud Abdullahi Makwa na ɗaya daga cikin waɗanda suka rasa gidajen nasu, ya ce a yanzu haka akwai ɗaruruwan mutane da ke kwana a filin Allah a sakamakon rashin samar masu da gidajen. kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Muna koka mai girma gwamna da shi shugaban ƙasa gaba ɗaya in ma saƙon zai kai wajen shi gidajen da aka ce za a yi mana da Allah a taimaka samar saman ko da ba gidajen ba a bamu wani abu dan gyara inda za mu zauna da iyalanmu domin akwai abin da dan har zukatan waɗansu akwai kwalbati da aka ce za a yi na hanyoyin ruwa to wannan hanyoyin ruwan da za a yi sai ya zamanto duk gidan da hanyar ruwa ta bi za a rubuta sunan shi kuma mun ji an ce za a biya su to kaga mutum zai kwashi kayan shi ne cikin tsaraki ya kai wani guri a biya shi kuɗin shi kuma sannan a rushe gidan to mu kuma kaga gidajen mu Allah ne cikin ikon ruwa ya rushe gidajen gaba ɗaya ba kayan ba gidan da kuma ba a yi mana maganin cewa za a ba mu wani abu kuma maganin gidajen mun ji shiru za ka yasa muka fito muka koka don gwamnati to shi ma dai malam Umar Sani Makwa wanda ya bayani bayani a cikin harshen nufanci ya ce waɗanda suka rasa gidajen nasu sun fi mutane ɗari kamar yadda ake faɗi amma kuma a lokacin hukumomin najeriya sun yi alkawalin gina masu wasu gidajen amma har yanzu babu labari ya ce idan sun ga cewa ba za su iya yi masu gidajen ba to su yi haƙuri su ba su kuɗaɗensu su gina gidajen da kansu saboda wahalar ta isa haka nan to akan wannan al'amari dai mun tuntuɓi kwamishinan kula da ma'aikatar jin kai ta jihar Niger alhaji ibrahim inga da ya ce tabbas akwai ƙorafe-ƙorafe daga makwa amma kuma suna ƙoƙarin shawo kan lamarin. Maganar gidaje alkawarin gwamnatin tarayya, gwamnatin jihar Niger ta nema filaye an kuma bada da kasan kuma abin gwamnati abu ne wanda yake yana da processes da ake bi amma na san nan ba da jima ba insha Allah su ma za su ga an ci gaba da aiki a wannan wurin ba abin da za mu fito ne muna ko a kan shi responsibility ne wanda ya rata a wayan mu a matsayin gwamnati mu yi kuma ana na ana yi sakataren gwamnati bai zauna ba ana na ana ta bin gwamnatin tarayya na ganin cewa wannan abin ya shiga hannu kuma an tabbatar da an yi shi inda ya kamata kuma yadda ya kamata. kwamishina mutanen makonnan suna lissafi an ba su gudunmuwa ta sama da naira biliyan shidda amma kuma ƙididdigar da suka yi 'yan kuɗaɗen da aka raba musu bai taka kara ya karya ba idan aka kwatanta da kuɗaɗen. Ah, kun san da wannan bayani kuwa? Idan aka ce an yi gidauniya hmm. akwai alƙawura da wasu za ka ga daga ƙarshe ba za su sami cika alkawarin da suka yi ba da kuma ganin yanayin lokaci maganan waɗannan kuɗaɗe abu ne wanda yake sai an yi takatsantsan wajen sakin wasu bayanai kada a zo a shiga wani yanayi da kuma za a shiga haƙƙin wani da bai dace ba ambaliyar ruwan ta makwadai ta samu gagarumar gudunmuwa daga ciki da wajen Najeriya da suka hada da tarin miliyoyin kuɗi da wasu gwamnatocin jihohin ƙasar suka bayar sannan da wasu kuɗaɗe naira miliyan dubu ɗaya da mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Kashim Shatima ya bayar a madadin gwamnatin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari GTA Hausa Amurka ke magana daga Mina a Najeriya.